barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci da sake saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau sha tara ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 yanin da ya zo daidai da 18 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alhaji muhammad indimi da yake jihar borno a garin maiduguri a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna suratu hud a jiya kuma mun kwana akan aya ta nawa ne za mu tashi aya ta 29 to kafin mu je ga ayoyin da za mu tashi ko ita ce ko? na'am to bari dai magani aha tambayoyin da suke hannunmu a yanzu wannan yana tambaya cewa menene hukuncin wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa duka ta kammala menene zai iya tuba wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa ta kammala babu shakka ya yi aikin da yake ba kankanin a wato aiki na laifi ba karami ba wannan zai iya shiga cikin waɗanda suka yi irin aikin da 'yan jahiliya suke yi na binne 'ya'yansu da rai waɗanda ubangiji yake cewa wanda ubangiji yake cewa wa idal mau'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat lana gobe kiyama yana cikin waɗanda za a tambaye su me yasa suka yi wannan aiki domin abinda suka yi kisan kai ne duk da cewa ba a riga an haifi wannan bai hazo duniya don haka ba za a ce akwai kafarar kisan kai ba ko kuma hukuncin wanda ya kisan kai kamar wanda aka haifa aka kashe daga baya to amma dai yana daga cikin wanda suka yi laifuka masu girma kuma abinda zai yi shine ya ta istighfari ya tuba ga Allah ya yawaita aikin alkhairi wala Allah ubangiji ya ji kansa ya karbi tubansa wannan kuma ya yace me hukuncin wanda baya yi wa dan uwansa musulmi magana baya masa sallama babu shakka wannan laifi ne ba ƙarami ba <clears throat> annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ubangiji yana gafarta wa dukkan wasu mutane yana gafarta wa dukkan wani musulmi a ranar wato a ranar litinin sai wanda yake tsakaninsa da ɗan'uwansa babu jituwa ma'ana ba su yi wa juna sallama ubangiji yana ɗaukaka ayyukan kowa kuma ana gafarta ma dukkan wani wanda ya cancanci gafara amma banda wanda tsakaninsa ɗan uwansa ba sa yi wa juna sallama saboda haka ƙarƙarin abinda aka baka na ka huce haushinka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi shine kwana uku idan har kwana uku suka wuce ba ka da haƙƙin kuma ka ci gaba da kawar wa ɗan uwanka kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ɗayanku ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi tsawon fiye da tsawon kwana uku wannan ya gamu ya kawar da kai wancan ma ya gamu da shi ya kawar da kai yace wa fa khairuhum man bada'a bis salam wanda ya fara da sallama cikin shi ya fi zama alkhairi wato shi fi alkhairi wanda zai fara gaishe da dan uwansa saboda haka da a ce wani abu ya hada ka tsakanin ka dan musulmi kada a yanke batun sallama ta yiwu ka ce ka yanke hulɗa da shi ba za ka taɓa haɗa wani abu tare ba wannan wani abu ne daban amma ban da sallama wannan in ka gan shi yana da haƙƙin ka yi masa sallama shi ma haka kana da haƙƙin ya yi maka sallama kuma duk lokacin da ɗayanku ya yi wa ɗan uwansa sallama dole ne ya ansa wannan kuma yake cewa <clears throat> hukuncin mutumin da ba a kira sallah bai sha ruwa <clears throat> shin azuminsa yana nan idan rana ta faɗi ba sharaɗi ba ne sai an kira sallah Allah cewa sun ma'atin musu yama ilallai ba ilal azani ba ilal laili sannan ku ci kashe azumin ku har zuwa dare dare yana faduwa daga faduwar rana yana farawa daga faduwar rana da zarar rana ta fadi to shikenan lokacin bude baki yayi ya tabbata a cikin hadisin Abu Awana ko hadisin Muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aqbalat shamsu min hahuna E za a ash-shamsu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna faqad aftara as idan rana ta bada baya ma'ana ta faɗi, dare kuma ya bullo to shikenan aftara as-sa'imu mai azumi kuma lokacin buɗe bakinsa sa yayi wasu malamai ma suka ce ma'anar maganar ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam faqad aftara ma'ana ko da a ce ma bai sha ruwa ba azumin ya zo ƙarshe sauran lokaci da zai ɗauka ba tare da ya sha ruwa ba duk a yunwa yake a zaman banza yake ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba lokacin rubuta ladan ya ƙare sauraka mutum ya ce ba zai sha ruwa ba sai dare ya yi sai duhu ya yi wannan ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a gaggauta bude baki sauraka in har rana ta faɗi ba sharadi ba ne sai ka ji kiran sallar kiran sallar abin nan shikenan sai ka musamman ma wasu wasu ladanan ba sa kiran sallah sai sun ga duhu ya fara yi to kaga ba za ka tsaya jiran su ba sai kai ka yi buɗe bakinka in yayi kiran sallarsa kuma wannan shi ta shafa wannan kuma ya ce shi menene hukuncin shan rubutu a musulunci domin na wasu malamai sun ce wasu malamai suna haramtawa wasu kuma suna halartawa har ma suna kafa hujja da hadisin da yake cikin mustadrak na hakim to da bai faɗi wani hadisi ne ba shan rubutu musamman in ya zama alkur'ani ne zalla wato suratul fatiha ko qul lahu ko kula uzai wannan malamai sun yi saɓani. duk da cewa aikin magabata ya nuna ana iya sha ana iya rubutawa a sha in ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim ya kawo ayyukan wasu daga cikin magabata wanda suka nuna cewa babu komai dan an yi haka duk da cewa kuma wannan ba shi yake nuna cewa alkur'ani ya zama kundin rubutun sha ba Da zama na kawai kai amfanin alkur'ani a gurinka shine a rubuta maka ka sha ba a gaya maka abin da ya kunsa yi aiki da shi ba alkur'ani Allah ya saukar da shi kamar yadda ya ce litun zira man kana hayyan domin a yi ma wanda yake da rai gargadi da shi wato ubangiji ya saukar da alkur'ani domin a yi gargadi da shi a karance shi a yi tadabburinsa afala ya tadabbaru alkur'ani walau kana min inni ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ubangiji ya sanya alkur'ani don a ta tadabburi a karanta a fahimta a gano abin da yake ciki na wa'azi yi aiki da shi to idan mutum ya mai da kawai alkur'ani kundin rubutun sha sai da in yana da bukata rubuta ya sha babu shakka wannan yi nesa da hadiyul hadiyul ya yi nesa da koyarwa ta alkur'ani kuma rubuta alkur'ani a sha ba zai fita daga layin addu'a ba yadda ka san addu'a da mutum yake yi ko tofi da mutum yake yi ya yi addu'a ya tofa to shi ma ba zai fita daga wannan layin ba ubangiji yana iya an samu ka bukatar ka kuma kana ubangiji ya iya barin wannan ta taka bai an samu ka ba haka ba sharaɗi ba ne don kawai wato ka sha ka zaci cewa ai kawai kai ka gama shan abin da ya kamata sannan kuma ah, kamar yadda addu'a sai ta fito daga bakin da yake ya dace baki mai tsarki ta fito daga mutumin da yake cin halal mutumin da yake na kwarai karbabbe a gurin Allah salihi sannan kuma ta samu mahallin da ya dace bayan ta fito da gurin da ya dace ta samu mahallin da ya dace sannan take zama mai tasiri inda a ce wanda yake bara gurbi zai yi addu'a yayi maka addu'a ba kuma addu'a ta wanda aka zalunta ba domin addu'a wanda aka zalunta ko fajiri ne ko kafiri ne ubangiji na iya ansar addu'a a'a haka dai kawai yayi maka addu'a Allah ya baka wani abu ko ya maka wata baiwa to amma kuma shi fajiri ne ko ma kafiri ne Allah ya ce ma du'aul da illa fi dhalal saboda haka a banza yake yi saboda bata fito daga baki wanda yake mai tsarki ba bata fito daga wani mutum da yake karbabbe a gurin Allah ba to haka nan koda salihi zai yi addu'a amma wanda zai yi wa din wani fajiri ne shi tsakaninsu da ubangiji ba ta da kyau to kaga koda ta fito daga guri mai kyau in bata samu wahalli mai kyau ba nan ma kuma ba ta tasiri an samu haɗin gwiwa tsakanin wanda zai yi addu'a da wanda zai addu'a dukkan su kasance karɓaɓɓu ne a gurin Allah to wannan shi ne abinda inda tofi da addu'a da waye suke tasiri kenan in kana so ka zama wanda ake karɓar addu'a sato ka kyautata abincinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya gaya wa sa'ad ibn abi waqqas to haka shi ma shan rubutun ba zai wuce nan ba ta yiwu mutum ya zama fajiri ne tantiri ne don haka dan ka cika masa dan ka sauke masa daga daga fakara zuwa nasi yana ta sha duk ba abin da ba ba zai yi dan zaka ga cewa wasu arna har zuwa gurin suke wajen musulmi wa'ai musu rubutun sha kaga wannan tozarta alkur'ani ne ya shiga cikin kafiri na jasa Allah yana mal na najis ka bashi alqur'ani ka ce wai ya sha shi ya dauki alqur'anin nan fa yadda ya daudo dan tsafin sa kaga bai kamata ba maimakon kai masa wa'azi to irin waɗannan duk su suke ciyar da musulunci baya suke cutar da addini har ma aka fahimci addinin musulunci shine rubutun sha da guru da layu da sauransu domin in suka je kasashen yamurai da kasashen kudu maimakon su karantar da mutane addini sai dai su yi musu rubutun sha ko su yi musu layu sai ya zama na kawai shi wanda ba musulmi ba ya fahimci kawai musulmi alkur'anin su abinda ake yi da shi kenan ya je da bible sa mana sai ya zo gurin ka kai ya ce kai kai masa kaga ya dauki daidai qur'anin ka daidai yake da gunkin tsafinsa da yake gida don haka wannan duk bai dace ba kuma mutum ya yi haka yana gitce alkur'ani ne zuwa ga wurin da yake tozarta shi ne ba girmama shi ba sannan wannan yake cewa <clears throat> inda Allah ya halicci annabi adam ya nuna masa mala'iku ya ce je duk abin da suka gaishe shi da shi shine gaisuwarsa shi da al'ummarsa to wai ya ce wannan yana nuna kenan a yi wa kafiri kafiri sallama ban san ta ina ta ina za a yi wa kafiri sallama ba dan an ce al'ummarsa shi yake nuna cewa dukkan kafiri shi kenan sai a yi masa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam fa idza ra'aytumuhum fa idza ra'aytumuhum fi at-tariq fattaruhum li adyaqiha kada ku fara sallama ga kafirin da yake bai hude ko ba nasare kada ku fara yi masa sallama in ma kun gansu a hanya kar ku bude musu kawai ku sa gaban ku kama tafiya su su kauce su ba ku guri kada ka ce karne ya zo kai bara ka kauce ka bashi hanya a'a ka tsaya kawai ka kanka ne akan hanyar sosai shi ya koma jikin bango to kaga ba a ce ka fara sallama gare shi ba amma idan shi zai fara yi maka sallama a ce arne ne yana zaune cikinku ya saba da irin gaisuwarku don haka shi ma in ya ganka zai ce salamu alaikum to in shi ya ce salamu alaikum yana da haƙƙin ka masa kai ma ka ce da shi wa alaikum assalam fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wannan babu togaciya a ciki matukar dai an yi maka sallama to kai irin wacce aka yi maka haka Allah ya ce bai kuma ce daga musulmi ba ko daga kafiri kowa ya yi maka gaisuwa abinda zaka gaya masa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وبنجي بيهنا كبا mu'amala da waɗanda suke ba abokan yakin ku ba su fitar da ku daga gidaddajinku ba ku yi musu alkhairi an tabarruhum ku musu wa musu adalci baya daga cikin adalci shi ya ce da kai assalamu alaikum kai kuma ka mayar masa da abin da ba wannan ba ba ka yi masa adalci ba shi yasa wasu daga cikin magabata da aka yi musu wannan tambaya kamar abdullahi dan mas'ud abinda ya ce kenan idan shi ya fara yi maka to za ka ansa wannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka bada wannan fatawa idan mutum ya koma littafin ahkamu ahli zimma na Ibn al qayyim zai ga dogon sharhi akan wannan saboda haka idan musulmi idan arne shi ya fara yi maka to haƙƙi ne nashi a kanka kamar masa da abin da ya gaya maka yahuda da suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya ce wa alaikum kaga su zagin shi suka yi fa idza ja'uka hayyuka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah za su gaishe ka da abin da ba shi Allah ya gaishe ka da shi ba ma'ana za su zage ka su ce assalamu alaik ai almautu alaik to kaga waɗannan zagi suka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu kwatankwacin abin da suka faɗa yace wa alaikum kuma haka to kaga wani kuma ya zo ce assalamu sai ka daidaita shi da mai cewa assamu kaga ba ka yi masa adalci ba Allah ce wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin a ah, ya ce assalamu alaikum ka ce alaika ya adu Allah haba wannan bai dace ba ba ka yi masa adalci ba in ana so waɗanda suke ɗalibai suna so su gawa bayani dogo akan wannan su duba littafin ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-juziyya wannan kuma ya ce ya ce shi ɗan kasuwa ne kuma yana caca amma yawancin dukiyar da ya mallaka ya same ta ne ta hanyar caca da ya ji wa'azi sai ya tuba ya daina caca to yana da niyyar ya aikata alkhairi duk inda ya yunkura zai taimaka wa musulunci da musulmi amma sai a dinga cewa da shi Allah ba zai karɓi aikinsa ba saboda zuciyarsa ba ta da tsarki kuma Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban babu shakka wanda yake aikin wanda wanda yake aiki ba daidai ba yake samun kuɗi ta hanyar caca babu shakka ta hanyar haram yake samun kuɗi in ya tuba ya bar abin da yake yi na caca ba a cewa ya je ya nemo abokan cacan sai mayar masa da kudinsu kudin na yana nan nashi kuma ubangiji in ya karbi tubansa daidai yake da wanda yake baya cacan shi ma yanzu ya dawo daidai da kowa imaninsa da tsoron allansa shi zai fifita shi akan sauran mutane ko kuma ya fifita wasu a kansa don haka a ce da shi har yanzu dai shi ba za a karba aikinsa ba ba a yi masa adalci ba saboda haka zai iya ayyukan alkhairi da abin da ya mallaka ya riga ya tuba ya bari to shi kenan abinda yake hannunsa ya ci gaba da rikewa fa in falakun falakum a amwalikum la limuna wa la labu saboda haka zai iya rike dukiyarsa ya ci gaba kuma da aikin alkhairi da abinda ya mallaka tare da cewa kada ya koma zuwa ga wannan zuwa yake afallahu amma salaf abin ya riga ya wuce ya wuce kenan kudin jama'a idan kudin jama'a ne ka kwata to wajibi ka mayar musu shi yasa na ce ba ta hanyar kwace ba ba ta hanyar sata ba wannan wajibi ka mayar musu akwai waɗanda suke suke yin kudi da kudin gwamnati suke yin kudi da kudin gwamnati to wannan kudi na baitul mali ne idan har akwai yadda zai iya mayar da kudin zuwa ga baitul mali in akwai wannan hanyar to wajibinsa ne ya mayar in babu to ya ci gaba da aikin alkhairi da kudin ba tare da ya ci ba in ya saci kudin gwamnati ya yi kudi in akwai hanyar da zai mayar da kudin wanda kuma yanzu tana da wahala a samu hakan a samu hanyar da za ka iya mayar da wannan kudin da ya fito in ya fito fa ya fito ko da zai tafi zai tafi hannun wasu miyagun ne su cinye to gara ka yi wa al'umma aiki da kudin tun da daman kudinsu ne ka kwasa to yi musu aikin alkhairi da za su gani a ƙasa an gane ko ba a cewa sai ka je ma'aikatar da ka da ainihin kasaci kudin ka je ka kai wa daraktan ma'aikatan ka ce da shi ga kudin da ina aiki kaza lokaci kaza lokaci kaza na sata kana ba wa daraktan cinyewa zai shi da mukarrabansa ba za a maida su cikin asusun ma'aikatar ba wannan kuma yana tambayar wai shi shin ya ce dai prayer before iftar ban sani yana nufin addu'a ta buɗe baki ko sallah domin akwai wanda zai ce ba zai yi iftar ba sai ya yi sallah wasu akwai wanda ba za su yi iftar ba sai sun yi sallah akwai kuma maganar addu'a lokacin da to yana tambaya immediately ake yin ta lokacin da aka aka ji kiran sallah ko kuma ake iftar din ko kuma sai wato eh, sallar sai ba abin sai bayan an gama iftar za a yi sallar ko kuma kafin a yi iftar din za a yi sallar ban san dai prayer ya faɗa ban san addu'a yake nufi in addu'a yake nufi kafin iftar din zaka faɗa domin mun taɓa maganar wannan anan addu'ar da za a yi zaka faɗe ta kafin ka fara iftar din sai kuma yake tambayar mutumin da ya bar azumi saboda ko wata larura in zai rama dole sai ya rama su gaba ɗaya a tare ma'ana a jere a jere ko kuma a'a zai iya rama wani bangare sannan wani lokaci kuma ya akwai wannan damar domin cewa aka yi fa'iddatu min ayyamin ukhar ba a tantance waɗannan kwanakin ba sannan kuma ba a ce da su mutatabi'at ba kamar yadda Allah yake cewa mutatabi'ai ne a azumin kafara to anan ba a sharɗanta maka tabu'i ba ba a ce sai sun zama a jere a jere ba saboda haka idan kara masu daban-daban kai uku kai hudu sannan ka huta ka kuma yi dan suna da yawa wannan babu wani abu sai kuma zakatul fitr da yake yake tambayar wai ta wajaba akan mutum ya fitarwa da ma'aikatansa su ma abin nan wato in kana da ma'aikata a ƙarƙashin ka su ma wajibi ka fitar musu da zakatul fitr ba wajibi bane kowanne zaman kansa yake shi ma wannan ma'aikacin biyan shi kake saboda haka a cikin dukiyarsa zai fitar da zakatul fitri ba kai da ka dauke shi aiki zaka biya zaka zaka fitar masa ba ga waɗannan dai su ne tambayoyi wanda zamu zamu samu ansa su Allah madaukakin sarki abinda muka ansa daidai Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana bismillah أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجلي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون نعم idan ba mu manta ba Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ji ajiya yana ba mu labarin kisar annabi Nuhu alaihi salam da irin shubuhoyin da mutane annabi Nuhu kafirai manyan gari suka gaya masa wanda suke ganin su suka su za su hana su su yi imani da annabi Nuhu na farko suka ce annabi Nuhu dai mutum ne bai kamata kuma Allah ya aiko mutum ba in har za a aiko mutum to dan mai shi za a zaɓa za a aiko shi ba su ba na biyu mabiyansa duk waɗanda suke ƙasƙantattu ne ba wasu manyan mutane ba ne inda akan gaskiya yake ya kamata a ga manyan mutane ne suke binsa su ne mabiyansa suke zama da shi sannan su kansu wannan ƙasƙantattun da suka yadda da shi ba da zurfin tunani ba da dogon tunani yasa suka yadda da shi ba a'a kawai sun ji abin da yake faɗa suka bi shi a baya da sun tsaya sun yi zurfin tunani ba za su bi shi ba abu na uku suka ce wa mana nara kuma alaina min fadl ba ma tsammanin kuna da wani fifiko a kanmu suka ce ba ma ganin akwai wani fifiko da kuke da shi a kanmu duk da kun yi imanin to ba mu ga me kuka dara mu ba mun ji kun yi imanin mu ba mi ba to me kuka dara mu wanda ya nuna kenan kuma imanin naku ba na gaskiya bane dan ya kamata a ga kun fi mu wani abu to suka ce balla zunnukum na muna tsammanin dai ƙarya kuke yi suka kafa hujjoji da waɗancan shubohi suka karyata annabi nuhu alaihi salam suka karyata ma mabiyansa suka ce duk karya suke yi ma su kansu zaman da suke yi kenan zama da suke yi da shi zama ne na munafici ba da gaske bane karya suke yi to shi ne annabi nuhu yake ba su ansa bisa ga shubuhar da suke bayarwa na farko sun ce shi mutum ne yace to ya yadda shi mutum ne baya musun akan shi mutum ne to amma kada su manta ubangiji ya yi masa wahayi ya bashi wata hujja daga gare shi kuma ya ba shi rahama daga wajensa wannan ai ya nuna bambanci tsakaninsu da shi ya ji sun yi tarayya a zamansa mutum a zamansu mutane amma in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi kaga kenan ubangiji ne ya fifita ni akan ku da annabci wato yana nuna musu cewa kar ku dauka dan kuna mutane ina mutane ubangiji ba zai fifita ni akan ku da wani abu ba da bai baku ba kamar yanda Allah yake cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha' mun yadda mu mutanen ne kamar ku amma kuma ku manta? Allah yana yin baiwarsa ga wanda ya so baiwar da suke nufi anan ita ce annabta innama qul innama ana basharun qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kaga yace innama ana basharun mislukum yuha ilayya ne mutun ne kamar ku wato halitta ta irin taku ce irin halitta ta mutane ban sha banban tsakaninmu tsakanina da ku ba wajen wannan to amma kuma ana yi mun wahayi wannan shi yake nuna fifiko na akan ku to kaga ya mayar musu da martani ya ce kada su tsaya su dubi kirar jiki ko su dubi kirar halitta kawai su auna gaskiya da ita su ce tunda irin halitta su ɗaya shi kenan ba za su bi shi ba a'a su duba cewa shi Allah ya ba shi wata rahama daga wajensa sannan sai ya ci gaba da ce musu wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane na ba na tambayar wasu dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi ba na tambayar ku wata dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi in ajriya illa ala Allah ni na baya gurin kowa yana gurin Allah wa ma ana bi tsaridin ladina amanu kuma ni ba mai korar wanda suka yi imani ba ne innahum mulaqu rabbihim su masu haduwa ne da ubangijinsu walakin ni arakum qauman tajhalu sai dai ni ina ganin ku ku mutane ne da kuke da jahilci to kaga anan annabi nuhu ya ci gaba da mayar musu da martani a dunkule yace la as'alukum alaihi mala na tambayar ku wani lada wani dukiya akan abin da nake gaya ba wai na fito ina kiran ku bane domin in tara dukiya domin ku biya ni in zama mai kudi a cikin ku na ku ce ni ba ni da kudi shi yasa ba za ku bi ni ba watakila ni kudi yasa nake nema shi yasa na fito ina muku wa'azi a'a ba wannan nake nema ba sannan su kuma waɗanda suke tare da ni waɗannan da kuke cewa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna waɗannan da kuke ce musu kaskantattu ba dukiya nake raba musu ba yasa suke bi kada ku ɗauka sun biyo ni ne domin kwaɗayin abin da nake da shi ni ba dukiya nake ba su ba ko kuma ba dukiya nake karɓa a wajen ku ba saboda haka abin da suka gani na gaskiya shi yasa suka bi ni wato mutane ne masu tsarki mutane ne waɗanda suke bi na dan Allah ko ban nemi dukiya a wajen ku ba ballantana ku ce na ƙirƙiri wannan sana'a ta manzanci ne domin in tara dukiya ban nemi komai a gurin kuma qul ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin wa ma sa'altukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin haka nan duk manzanni suka rika gaya wa mutanen su ba na san wani lada daga wajen ku lada na yana gurin ubangiji yace in ajri illa ala allah dan kasu dauka ko yana kore lada ne gaba daya baya neman lada amma nasu ladan ne baya nema shi ladansa a gurin Allah yake nema kuma ya nuna musu da fadarsa in ajriya illa ala Allah dan ya nuna musu cewa yana da yana akwai wanda zai biya shi abin da yafi nasu kasu yi tsammanin dukiyarsu yake so shi yasa suke cewa shi ba babban mutum bane a'a shi yana iya zai samu abin da yafi abin da duk suka mallaka da abin da yafi duniya na da abin da ke cikinta gaba daya don haka wanda zai samu ladansa daga ubangijinsa yaushe ne zai nemi lada daga wajenku ba zai nema ba to kaga anan ya mayar musu da martani akan maganar da suke yi na cewa wa ma naraka tab'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i sannan ya ce wa ma ana bidaridil amanu wato kamar sun nemi sai ya kori waɗanda suke tare da shi in kana so mu imani da kai to sai ka kori waɗannan talakawan da suke gindinka mu ba za ta yi ba manyan gari manya masu matsayi masu mukami kuma a ganmu mun zauna tare da waɗannan talakawa waɗanda ba su da komai sai dai in ka kore su in ka kore su to mu za mu yadda da kai kamar yadda laraba ƙurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi ya kori su bilal su khabbab ibn arat su ammar ibn yasir suka ce duk ya kore shi daga gindinsu su ba za su iya zama da waɗannan bayin ba wanda asalinsu bayi ne kuma ya zama mu muna tare a majalisa ɗaya ga kwankwason abu jahal ga na ammar shi yana ganin ya fi ƙarfin haka sai dai in annabi sallallahu alaihi wasallama zai kore su to su za su zo su zauna Allah ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi duna wajha ma alaika min hisabihim min shay وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah ya ce kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke kiran Ubangiji suna bauta musu dare da rana kada ka kore su ma alaika min hisabihim min shay hisabinsu ba akan ka yake ba wa ma min hisabika alaihim min shay kai ma hisabinka ba a kansu yake ba Fata da fatatsurudahum fatakuna min adh-dhalimin in har za ka kore su za ka zama cikin adh ubangiji ce haka muka fitinci sashin su da sashi domin waɗancan su dinga cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su kenan su suka fi mu a gurin Allah yanzu a ce wani da wani da Allah bai ba su komai ba faƙirai a ce su ne kuma suka fi mu to ubangiji ce ai ba haka abin yake ba ubangiji shi ya bar wa kansa sani shi ya san wanda ya cancanci shirya a shiryar da shi ba wai wadata ce ke sa a shiryar da mutum ko talauci ke sa mutum ya bace ba a'a ubangiji alaysa Allahu bi a'lam bi shakirin ubangiji shi ya san waɗanda suke gode masa don haka su suka cancanci shiriya su zai shiryar don haka su ma mutanen annabi nuhu sai suka ce sai ya kori waɗannan ce a anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun za mu yi imani da kai alhalin mabiyanka duk waɗannan kaskantattun ne mafiya kaskanci a cikin qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa 'ala Allah law tash'urun ce menene ni ilimin da nake da shi dangane da abin da suke aikatawa ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ya san zuciyarsu shi ya san gaskiyarsu yaya zan kore su ubangiji shi zai musu hisabi ranar gobe kiyama in ma wani abu suke nunawa na na dan su samu ɗaukaka a cikin al'umma shi yasa suka bi ni irin abin nan ne dan su saba domin a san su to in hisabuhum illa ala Allah ubangiji shi zai musu hisabi in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun ubangiji na shi zai musu hisabi da a ce kun sani to shine ana yake cewa ma ana bi taridil ladina amanu ni bazan kori waɗannan da suka yi imani ba zuwan su jikina ba sun zo bane dan ina ba su dukiya dan nema ban nemi dukiyar a gurin ku balle in raba musu saboda haka dan Allah suka zo kaga kenan tuhumar da suke yi musu na cewa balla zunnukum kazibin cewa da annabi nuhu da Shuma mabiyan duk ƙarya suke yi duk ba da gaske suke ba kamar annabi nuhu alaihi salam anan yana wanke su daga wannan tuhumar cewa ba makaryata ne. don haka ba zan kore su ba in ce ba zan zauna da su ba innahum mulaqu rabbihim su masu haɗuwa da ubangijinsu ne idan ma har ku kuna kallon su kamar a matsayin munafukai. ba dan Allah ya suke bina ba to akwai ranar da za su koma ga ubangiji shi ya san meye a zuciyarsu don haka shi ne zai yi musu hisabi akan abin da yake ni ba ni zan musu hisabi a duniya in kore su ba kuma a nan ne yake nuna musu cewa ba yardarsu yake nema ba yardar Allah don inda yardarsu yake nema sai ya kori waɗannan a nan ne za su ƙara sanin cewa ba wai kusanci da su yake nema ba ko shi ma a sashi cikin mala'u ba wanne yake bukata ba dan da wannan yake bukata din sai ya ce to shi kenan. tunda waɗannan su suka hana ku imani ku zama mabiyana tunda sun ce a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ma'ana su suka hana su imani to bara in kore su dan in zama mabiya na manya ne masu masu daukaka ne masu wadata masu matsayi masu dukiya ne a cikin al'umma to dan ya nuna musu cewa shi yarda Allah yake nema ba yarda su yake nema ba saboda haka yace wa ma ana bi taridil ladina amur bazan kore su ba na yarda ni in tafi da su ko kuma ku tafi da dukiyarku da abin da kuka mallaka na sultan na mulki da jahi da martaba da jama'a da ainihin mukami da kuke tunƙaho da shi ku tafi da kayan ku nima in tafi da muminai waɗanda suka yi imani da shi sai ya cike maganar sa da cewa walakin ni arakum qauman tajhalu ni da ina ganin ku mutane ne jahilai ma'ana kenan dukkan waɗancan shubuhohi da kuka kawo ba komai ya haifar da su ba illa jahilci ba dan jahilci ba ba za ku faɗi wannan magana ba dan jahilci ba za ku ce ni mutum bane ba dan jahilci ba ba za ku ce ainihin mabiyana waɗanda suke kaskantattu ah, bane don haka ba za ku bi ni ba ba don jahilci ba ba za ku ce ku ba ku ga wata ɗaukaka da muke da ita a kanku ba wannan duk jahilci ne yasa kuka faɗi haka don haka annabi nuhu alaihi salam ya mai da sababin da duk ya jawo su suka shiga wannan rudani shine jahilci kaga wanda yana nuna maka munin jahilci a rayuwa Allah ya ce wa ya qaumi wa ya qaumi man yansurni min Allahi in taraktuhum afala tazakkarun ya تو يتي يا ويا قومي كما يا قومي تانينا ku duba yadda yake ta maimaita waya wa ya qaumi dan su fahimci cewa fa shi mai neman maslaha su ne ba mai danta da zaune tsaye bane su mutanensa ne kuma ba zai manta cewa shi nasu ne ba manyan suru ne min Allah in tarattuhu waye zai taimake ni a gaban Allah ya kubutar da ni daga azabar Allah in har na kore su kaga anan yana ƙara fitar musu da tsammanin cewa fa zai kore su kada su zaci cewa ya yi wannan maganar in ya koma gida zai sake tunani ya ce a kirawo mun su ya ce zan duba maganar nan da kuka faɗa ina gada za ku fi mun amfani gara in kore su sai ya kawo maganar da za ta nuna cewa ba fa zai sake tunaninsa ba maganar nan da ya faɗa tsakaninsa da Allah ya faɗe ta kuma shi ma yana tsoron Allah manyan suru ne min Allah in tsarattu waye zai taimaka min a wajen Allah in na kore su kuma cikin wannan magana tashi har ila yau akwai mai da martani da waccan magana da suke cewa ma nara lakum alaina min fadlin sai mu ba mu ga kula da wani fifiko akan mu ba annabi nuhu alaihi salam ya nuna musu a suna da fifiko mutanen da idan na kore su daga gabana na wulakanta su saboda ku kuna musu kallon wulakanci ubangiji zai iya kama da azabarsa kaga ya nuna suna daraja kenan ku kun ce ku ba ku ga darajar ba to a tsakaninsu da Allah a tsakaninsu da ubangijinsu akwai wata alaka mai kyau wannan babbar daraja ce in har zan taba mutuncinsu ubangiji zai iya kama ni kuma cikin ku ba mai iya taimaka mu kaga ya ture waccan maganar da suke cewa wa mana ralakum alaina min fadlin yace afala zakaru, yanzu ba za ku yi tunani ba wato al'amarin baya buƙatar zurfin tunani a'a baya buƙatar aje a yi ta bincike ko a yi ta shawarwari dan tunani kaɗan za ku za ku fahimci cewa abinda na gai gaya muku gaskiya ne kuma abinda kuka faɗa duk shubuhohi ne ba hujja ba ce ya ci gaba da cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak hmm. wala ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين na'am to kun ga bayan ya gama ba su ansa a dunkule da wani abu mai kama da shagube mai kama da hannunka mai sanda sai kuma ya zo yana ba su ansa daki-daki idan masu hankalinsu masu tunaninsu sun gane abin da yake faɗa a maganarsa ta farko wawayen cikinsu sun kasa gane wato bara musu filla-filla dalla-dalla su gane ya ce wala a lakum indi khaza'inullah ni ba zan ce muku ba na mallaki taskokin ubangiji wala a a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala a in ni malakun kuma ba zan ce ni mala'ika bane ولا أقول للذي تزدري أعينكم للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا بزن فدا ما waɗannan da kuke musu kallare ni ba cewa ubangiji ba zai ba su alkhairi ba Allahu a'lamu mafi fi anfusihim ubangiji shine mafi sanin abin da suka ɓoye a ransu ya san abin da yake cikin zukatansu in ni izan ni har idan zan musu kallon wulakanci ko in faɗi waɗancan maganganu lamina zalimi na tona zan daga cikin azzalumai kaga wannan magana ce daki-daki dalla-dalla sun ce da shi shi mutum ne saboda haka ba za su bi shi ba ce to ai shi bai yi awar wani ne wanda yake ya ɗara su ba tunda shi mutum ne kamar su ne ya kamata in ma za a bawa a ba wani babba ba shi ba tunda shi ba mai kuɗi bane ne a cikinsu kamar yadda kafiran ƙuraisha suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik dan menene ba za a saukar da alqurani ba a kan wani babban mutum wanda ake girmama shi shugaba a cikin alƙaryatun nan guda biyu makka ko ta'ifa dan menene ba za a ba Abu Jahal ko Walid al-Walid ibn Mughira ko al-As ibn Wa'il ba ga manya manyan gari ko a can Da'ifa a ba mu wani babba sai a zo a ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kiwo yake yi mana muna biyan sa su a tunanin su ya kamata wanda za a bashi to ya zama na babba ne yana da dukiya annabi nuhu yace a'a wala aqulu lakum indi khaza'ilullah ba zan ce taskokin ubangiji a hannuna suke ba haka taskokin ubangiji suna hannunsa shi yake raba komai yadda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ubangiji shi yake raba rahamarsa ya ba mu wannan ya hana wannan don haka a rahama ba a hannuna take ba kuma waɗannan da kuka gani tattare da ni ba wani abu na mallaka nake ba su ba imanin su ne ya kawo su tare da ni wala a'lamul ghaiba kuma ban san gaibi ba ban san gaibu ba ballantana har in san cewa waɗannan mutanen da suke tare da ni ƙarya suke ba da gaske suke ba a'a ban yi da'awar sanin gaibu ba wato ban mallaki wata kuwa ta dukiya ba ban kuma wata mallaki wata kuwa kuwa nafsaniya ba da zan iya cewa ina iya gano abinda yake yake abin nan yake yake yake gaba wanda bai faru ba in iya ba ku labarin abin da bai faru ba sannan wala aqulu inni malak kuma ni bazan ce ni mala'ika bane wato ban kuma mallaki wata kuwa ta jiki ba wato shi bai baki kuwa ta dukiya ba bai mallaki wata kuwa nafsaniya da zai iya bada labarin gaibu ba bai kuma wata mallaki wata kuwa ta jiki ba ta karfi irin ta mala'ika wanda daman waɗannan abubuwa shi mutum yake tinkaho da su ya ce ya wadatu ga barin kowa saboda yana da dukiya yana da alistigna utam shi yana da dukiya sai dai ya bayar amma shi ba dai a bashi ba ce to ni bana da awar cewa ina da alistigna utam alistigna ul-mutlak domin ubangiji shi ke da wannan shi ke da al-ghina'ul amma dukkan wani mai bukata ne a gurin Allah talaka ne duk dukiyarsa a gurin Allah shi talaka ne ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal hamid ya ku mutane ku dukan ku talakawa ne masu bukata ne a gurin Allah saboda haka Allah shi yake da alghinal mutlaq alghinat tam duk wadata mutum yana bukata zuwa ga wani dan uwansa mutum ba zai taba jin cewa ya wadatu ga barin kowa ba shi yanzu zai tsaya da kafafuwansa da dukiyarsa a'a yanzu da a ce gidan shugaban kasa duk waɗannan ma'aikatan da suke ciki duk za su yajin aiki su gudu gidan ba zai zaune ba shi ma dole ya gudu eh Dan ko toilet ɗinsa sai dai shi zai wanke toilet ɗinsa ya yi shara <laughs> ya yi girki haka dole ne ya ji garin nan gara ya koma gidansu matarsa ta yi masa to amma kaga saboda yana ganin kuma ya cikin wadata sai ya manta cewa shi fa mabukaci ne annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dhum li ba'd wa in lam yash'uru khadam shi mutane da na kauye da na birni ko sun sani ko ba su sani ba junansu suke wa hidima su suke wa hidima don haka kana yi wa mai kuɗi hidima shi ma yana maka hidima da kuɗinsa kuma saboda haka ba yadda za a yi mutum ya zama yana da al-istighna'ul sai ubangiji don haka annabi nuhu yake cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullah bazan ce muku ina da wadata da ba ni da bukatar komai ba a'a wala a'lamul ghaiba kuma ban san gaibi ba wani wani abu ne na al-ilmul mutlaq al-ilmul mutlaq kaji cewa komai ka san shi Allah yake da wannan kawai ba wani dan adam da yake da irin wannan ilimi mutsalaki ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai kasance nan gaba ubangiji shike da wannan ilimi wanda yake la yasbiquhu lam yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan ilimin ubangiji wanda da can jahilci bai gabace shi ba babu wani lokaci da za a ce akwai sanda bai sani bai ya sani sannan wala yalhaquhu nisyan mantuwa ba za ta riske shi ba shi yasa Allah ce la yadullu rabbi wala yansa la yadullu ay la yajhal wala yansa ay la yansa ma fi ma fi ilmihi la yansa mustaqbalan a da can bai manta bai yi jahilci ba kuma nan gaba ba zai mantuwa ba kun san kamar yadda malamai suke cewa Muhammad ibn Sirin yake cewa laulan nisyan lakana al-ilmu da abin nan da ake faɗa ko kake karantawa ba dan kana mantawa ba kai da wani ilimi ne ba za ka yi ba Eh, to amma da kaji za ka manta da kaji sai ka manta da kaji sai ka manta to ubangiji babu mantuwa ta tare da shi ka shi yake da al'ilmu tam shi ya san al-ghaibul mutlaq ubangiji shi ya san wannan qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah ubangiji shine ya san gaibi wanda duk suke cikin samai da wanda yake cikin sama wanda ya san gaibi bara mun yi dogon magana akan abin da ya shafi gaibi da bambanci akan algaibul mutlaq da kuma algaibin da yake mutlaqul gaib ba gaibul mutlaq ba mun bambanci tsakanin wannan in mutun ya koma tafsirin surat yunus inda muka yi magana inda Allah yake cewa faqul innamal ghaibu lillah fantadiru inni ma'akum minal muntazirin to inda muka tsaya a wannan guri mun yi fadaddiyar magana ba sai mun maimaita ba ce wala aqulu inni malak ba zan ce muku ni mala'ika ba mala'ika shi yake da kuma abin nan ko mutum ya zama yana samun alqudrat tamma alqudrat mutlaqa babu abin da yake gagararsa to a tunanin ɗan adam yana ganin babu abin da ya kai cikin halittu babu wanda ya kai ƙarfin mala'ika babu wanda ya kai karfin mala'ika ubangiji ya sifanta mala'iku da da karfi alaiha mala'ikatun ghilazun shidad shidad sune ƙarfafa. Eh? Ah, Allah maɗaukacin sarki ya sifanta jibril da cewa zo mirratin fastawa ai zo kowa allamahu shadidul kowa zo fastawa mai karfar halitta mai tsananin karfi ne sannan mai kyakkyawan halitta ne haka mala'iku suna da ƙarfi. to ɗan adam ya san wannan don haka shi annabi nuhu yake cewa kuma ba ina da awar nifa mala'ika ba ne ina da wani ƙarfin da ya fi naku kaga nan duk ya nuna musu abinda suke tsammanin shi zai fifita shi a kansu sannan ya zama annabi sannan ya zama manzo ya ce to duk bai da'awar haka ba wala aqulu lil ladzi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira kuma waɗannan lil ladzina tazdari a'yunukum waɗannan da idanuwan kuke musu kallon wulakanci bazan ce Allah ba zai ba su alkhairi ba ko mizanin da kuke dora su akai ba shi ne mizanin da ni nake dora su a kai ba ko kuna dora su akan mizani ne na duniya ubangiji bai ba su kudi ba bai ba su sarauta ba bai ba su komai ba don haka bai kamata a ce su suna da wata ɗaukaka ba har sun yi imani su wasi ba ya ce to ba zan ce waɗannan da kuke yi wa kallon wulaƙanci ba ubangiji ba zai sanya imani a zuciyarsu ba ubangiji shi yake shiryar da wanda ya su don haka zai iya zaɓar waɗannan ya shiryar da su ko kuma bai shiryar da ku ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim ubangiji shi ya san abin da yake cikin zukatansu da'awar da kuka yi cewa wai su makaryata ne su ma ne makaryaci su ma makaryata ba gaskiya suke ba wannan ba za ku iya yin domin ubangiji shi ya san me yake cikin zuciyar mutum domin inna Allahu alimun bi zati sudur shi ya san abin da rai ya boye wani dan adam ba zai iya sanin me yake cikin zuciyar wani ba to tunda ba iya sanin abin da ke cikin zuciyarsu dan me zan ce imanin su na ƙarya ne munafici ya kawo su a'a, ba iya yi musu wannan hukunci ba inni idan lamina zalimina ni har idan zan yi hukunci irin wannan ko in yi da'awa irin wannan to na zamo cikin azzalume domin na cuci kaina azzalimi shine azzalunci shine ka dauki abu ka aje shi ba mahallinsa ba duk sanda zaka aje abu ba sa ba to kai zalunci mutun yayi da'awar abin da bai kai gare shi ba ya yi da'awar wani abin da ba ya da shi wannan zalunci ne kuma kansa yake zalunta haka nan ka raba wani da haƙƙinsa zalunci ne domin ka ɗauki haƙƙin daga wajensa ka kai wani waɗannan talakawa da suke tare da ni suka yi imani muke bauta wa Allah tare in ce su Allah ba zai ba su imanin ba imaninsu na ƙarya ne dan jabu ne in kore su in nayi haka yi zalunci saboda haka annabi nuhu ya ce ba zai yi wannan ba me suka ce da shi قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أن بمعجزين ولا ينفعكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الله to a nan wannan faifan ya kare ƙalu ya nuhu duk wancan bayanin da ya yi sai cewa suka ya nuhu ya kai nuhu na, ka yi mana jayayya ka nuna mana iya magana da iya musu fa ji na, ka kuma yawaita musu tare da mu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqina ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu na azaba in har kana daga cikin masu gaskiya ka duba wai duk wa'azin da ya yi musu jayayya ce kawai yake da su wannan magana tasu tana nuna wannan bayanai da annabi nuhu ya yi musu shine ƙarshen bayanansa da su a duk shekarun da ya ɗauka yana musu wa'azi shekara dubu ba hamsin wannan bayanin da Allah yake kaito mana shine ƙarshen tattaunawarsa da su suka nuna cewa fa sofa ba za su yi imani ba suka ce ma abinda annabi nuhu yake musu kawai tsabagen jayayya ce kalmar jayayya ana jayayya akwai ta kirki akwai ta banza akwai ta kirki idan kana jayayya don ka kare gaskiya akwai kuma ta banza idan kana jayayya don ka tura gaskiya wajadalu bil batil liyudhidu bihi alhaq duk sanda zaka yi jayayya da ƙarya don ka karya gaskiya to wannan jayayya ka ta zama ta banza jayayya ce a bar zargi a bar kushewa haka nan akwai jayayya wacce ke mai kyau wala ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم بالتي هي ahsan ubangiji ya yi umarni da a ja da su amma ta hanyar da ta dace sauraka akwai jayayya mai kyau akwai jayayya mai mara kyau duk jayayyar da za a yi ta duk jayayyar da za a yi ta don a rushe gaskiya wannan jayayya ce mara kyau duk jayayyar da za a yi ta ba bisa ilimi ba ka yi jayayya akan abin da baka sani ba wa minan nasi man yujadilu fillahi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir a cikin mutane akwai wanda yake jayayya ghairi ilmi ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskaka masa gabansa ba haka kawai da kundinka haka kawai da molanka zai yi maka jayayya to irin wannan jayayya jayayya ce a bazzargi jayayya ce wacce ake kushewa irin wannan jayayya ita ke halakar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal babu mutanen da za su bace bayan ubangiji ya ba su shiriya bayan ga shirya an nuna musu an zo musu da ita an musu bayaninta amma su ci gaba da jayayya ba mutane da su bace bayan an nuna musu shiriya face ubangiji ya sanya su mutane ne ko masu jayayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun saboda haka wanda duk yake mai jayayya akan abin da bai sani ba ko mai jayayya don ya bici hasken gaskiya wannan babu shakka yana cikin waɗanda Allah baya su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah yabghadu kullu alad kullu khasim ubangiji yana kin dukkan wani mai yawan musu mai yawan husuma wanda yake musu ba bisa gan gaskiya ba yake musu ba bisa dalili ba in yana musu bisa dalili ubangiji ya ce ayi mujadala billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan da suka tashi kiran abinda annabi nuhu alaihi salam yake gaya musu dinnan da hujjojin da yake ba su su ce ya ce su ce ya faɗa su ya faɗa sai suka kira abin jidali to wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani mai yaƙi da gaskiya yana ƙoƙarin ko da yaushe ya canza sunan abin da kake faɗa masa ya ba shi wani suna mara kyau ko alal aƙalla ya ba shi wani sunan da zai ɗimautar annabi da ya zo yana karantar da mutane yana cewa a bauta wa Allah a daina bauta sulata da uzza da manata salisatul ukura a daina bauta dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba sai suke cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su yana zagin allolinsu annabi bai taɓa buɗe baki ya zagi allolinsu ba amma dai kuma ya gaya musu cewa allolin nan ba za su amfane su ba ba za su cutar da su ba duwar watsu ne innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun annabi ya ga musu wannan da ku da abin da kuke bautawa duk tarkace ne da ubangiji zai jefa ku cikin wuta karama mun wuta ne kuma sai kun shige ta sai suka je suka cewa Abu Talib annabi zagin su yake haka suka ce annabi zagin su yake to duk mai fada da gaskiya daman wannan shine logic dinsa karatun nan da muke yi cewa ake yi zagi muke yi a rubuta takarda aika wa hukumomin tsaro a ce muna zagin su a hana mu karatu a hana mu sa a daina samu wanda duk kuma wanda yake zuwa karatunmu abinda yake ji muna faɗa in mun faɗa za mu ce a littafi kaza an faɗi kaza wanda ya rubuta littafi ya kai kasuwa ya sayar don me zai damu don ka karanta ka ce ya faɗa eh? wannan zagin shi ya yi wa kansa kenan in har wannan zagi babu wanda muke zagi tun da muka fara karatu mu taɓa kiran wani a garin da muka zage shi ba muka ɓace shi muka ci mutuncinsa muka ci zarafinsa amma kuma za mu faɗi cewa abu kaza fa da yake cikin littafi iri kaza ba mu yadda ba kuma mu gaya wa mabiyanmu ka su yadda wannan kuma ita ce da'awa amma ka zo ka ce a'a sai ya daina faɗar wannan don kai zagin ka yake yi wanda ya ji mun zage shi shi yana da da'awar mun zage shi sai ya ɗauka saɗin da muka zage shi ya kai mu ƙara in ya so a kai makoci amma hukumomin tsaro ba za su iya cewa da mai karatu ya daina karatunsa ba saboda wani ya jin daɗi in kana da awar sufanci ne sufancin nan tun ba tun Najeriya ba yi Najeriya ba ake da sufanci don haka sufanci kan rike cewa naka ne in an taba an taba kayan gidanku wannan ma ai wani ba kere ne wanda ba zai yi ba sufancin nan babu inda babu shi a duniya akwai shi a ko'ina. ka ji cewa kai naka ne to ni yanzu ni yanzu zan soki sufanci to na Maroko nake suka za ka isa ka hana ni ni yanzu na maroko je kana ka na gidanku ne ba da shi nake ba ina sukan wanda wanda aka rubuto aka kawo mana daga maroko da senegal da sauransu sai ka bari yan senegal su kai ni kara saboda haka tsohuwar hanya ce ka zo ka ce a tamawa na takunkumi don ya daina magana wannan tsohuwar an wuce wannan malam abubakar gumi ba abinda ba a faɗa a kansa ba har ya zo ya gama rayuwarsa marigayi shek ja'far mahmud ba abinda ba a faɗa haka nan duk mai da'awa ka zo ka ce sai an dakatar da wani wannan tsohuwar hanya ce ba za ta yiwu ba babu wata hukuma da za ta iya cewa ka a karanta alkur'ani a fassara babu ita wanda kuma ya ga mun shiga haƙƙinsa to ya ɗauko kasa ɗin da muka yi magana a kansa kuma muka wuce abin da ya shafi ilimi abinda muke faɗa duk baya wuce karatu a guri kaza an ce kaza ba mu yadda ba Allah ya ce kaza a yanzu a ƙasar nan ba muna zaune da kiristoci ba kiristocin nan abinda suke yi mun yadda da shi a wa'azin da muke yi ba ma karanta abinda yake kafirta kiristoci yanzu kirista ya yadda shi kafiri ne bai yadda ba to yana da damar ya je ya ce a daina tafsiri ko a daina sa tafsiri saboda a cikin alkur'ani an ce laqad kafara alladheena qalu inna allaha allahu akbar ko laqad kafara alladheena qalu inna allaha huwal masih ibn maryam sai yaje je ya ce ana kafirta shi a daina a bai isa ba aƙidar ka kake tallatawa ƙofa a buɗe take dukkan wani wanda yake da shi ma yana iya tallata ta ya fito muna da littattafai da muka rubuta ni kai na ɗin nan ɗan da kuka gani ina da littattafai na faɗe su a nan ko ba koyi su ba ma littattafan suna nan ga wanda duk yake so ya je ya saya akwai dawabitul jarh wa ta'dil akwai al madrasatul hadithiyya fi makka wal madina akwai littafin tamiz da na haƙaƙa wanda in ka tara su za su kai wajen sifili mujalladi wajen goma sha uku banda ƙananan littafai sauraka ina da littafai da yawa wanda za ka yi ta yawo na san dai ba za ka rasa kurakurai a ciki ba baya da za a yi mutum ya rubuta shafi ɗari ba a samu kure ba sauraka je ka turo kurakuran duk da suke ciki ka zo ka faɗa ni in kai haka ka taimaka mun sai in gyara saboda haka ba zan damu ba Zawa ka sai ya nuhu qad jadalta na fa aksar ta jidalana kai ta jayayya da mu kuma ka yawai ta jayayyan nan da mu annabi nuhu ba kawai jayayya yake da su a banza hujja yake ba su sai suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin kaga sun toshe dukkan wata hanya kawai ka zo mana da abin da kake yi mana alkawari da shi ba ya ce inni akhafu alaikum azab yawmin alim ba ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai radadi to shine suke cewa to ka zo mana da azabar kaga kenan duk sun rufe kowace hanya ta su saurari abin da zai faɗa sai ya ce ƙala inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha ubangiji shi zai zo muku da shi so ba su yadda da Allah ba gumaka suke bauta ba su yadda ubangiji zai zo musu da shi ba sai yake gaya musu akwai Allah din kuma shi mai saukar da azabar in yi so in ya ga dama zai kawo muku azabar wa ma antum bi mu'jizin kuma ba za ku iya kubucewa ba sai ya ce walayen yanfa'ukum nushi kun ga sun kirawo abin da ya faɗa mai jidali shi kuma me kira abin da yake gaya musu nasiha nasiha yake musu amma suna kiranta jidali ce walayen yanfa'ukum nushi sai ya dawo da su kan kalmar da ya kamata su yi amfani da ita nasiha ta ba za ta amfane ku ba in arattu an ansa lakum in ma na so in yi muku nasihar in kana Allahu yuridu an yughwiyakum in har ubangiji yana sanya ya batar da ku huwa rabbukum shine ubangijinku wa ilaihi turja'una kuma gare shi ne kuke komawa gaba daya saboda haka abinda nake faɗa din nan ba zai ainihin amfane ku ba matukar dai ubangiji ya ga cewa kun kama tafarkin bata shi kuke so ubangiji ya hukunta muku bata ya hukunta muku azaba to ba ni ba yadda na iya da ku kaga annabi nuhu alaihi salam yana nuna cewa shi ma yayi duk abin da zai iya saura kuma ya rage ga ubangiji shi kuma yayi yadda zai yi da su wannan faifan ya kare anan insha Allah gobe inda rai da lafiya za mu tashi a faifai na gaba sallallahu